This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a ko da yaushe akan voa hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan wuni. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokacin. Amma da farko, bari Bello ya bamu kaɗan daga cikin kanin labarai. To Maryam kasashen Amurka da China fa sun bayyana sababbin matakai domin rage gurbatacce iska. Ita kuma wata mata a can Mali wadda ta kula da marasa lafiya ta rasu daga Ebola. a ukraine kuma ministan harkokin tsaro ya ce fa kasashe na shirin turjewa sababbin hare-hare daga 'yan awari masu goyon bayan rasha To Madalla, da ɗumi mun samu labarin fashewar wani bom a kwalejin horar da malamai ta gora a jihar Neja. Muna ɗauke da hira da murya Amurka ta yi da wani ma'aikacin makarantar. Za kuma ku ji cewa shugaban ƙasar Nijar ya buɗe wata sabuwar kasuwa ta zamani a cibiyar kasuwanci da ke Maraɗi. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan taron ƙasashen duniya game da harshen Hausa da ake yi a jami'ar Bayero da ke birnin Kano. Bayan haka za ku ji shirin himma ba ta garago wanda Bello Habib Galadanci ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Yanzu dai ga abin da duniya ke ciki. Jama'a sauran salamu alaikum barkanmu da yammacin yau. ga cikakkun labaran duniya kasashen amurka da china sun bayyana sababbin matakai da suke harma ɗauka domin rage adadin gurɓatacce iska mai lalata sararin samaniya da suke fitarwa batu mafi mahimmanci da shugabannin kasashen guda biyu suka fi mayar da hankulansu a kai sanarwar wannan yarjejeniya daga kasashen guda biyu da suka fi kowane kasashe a duniya fitar da gurɓatacce iska laraba ka iya zama wani tubali mai mahimmanci wajen dasa tuwa sun yaƙi da sauyin yanayi Shugaba Barack Obama ya faɗa cewa Amurka za ta rage kaso 25 zuwa 28 cikin ɗari na wannan iska nan da zuwa shekara ta 2025. wato za ta rubanya irin yankunan da take yi a halin yanzu na rage adadin gurbataccen iska da take fitarwa shi kuma shugaba shi jinping ya faɗa cewa china za ta fi samun yawan gurbataccen iska ne a shekara ta 2030 kuma wannan shine karo na farko da kasar wadda ta fi kowace kasa a duniya fitar da lalataccen iska ta ayyana wa'adi game da wannan batu Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa a wani sharhi da aka buga a jaridar New York Times cewa wannan sanarwa za ta zabarar da hawa teburan shawari da kasashen duniya ke yi a kan hanyoyin rage gurɓataccen iska a sararin samaniya wanda za a ci gaba a ƙasar Peru a wata mai zuwa kuma ƙasar Faransa ke shirin zama mai masaukin baki a shekara mai zuwa. Jami'ai a ƙasar Mali sun ce wata mace mai kula da marasa lafiya wadda ta kamu da cutar Ebola ta rasa ranta. rasuwar wannan mata jiya talata shine karo na biyu da aka samu rasa rai da ke da nasaba da cutar ebola a ƙasar mali karo na farko wata yarinya ce mai shekaru biyu da haihuwa wadda ta rasu a watan da ya gabata ma'aikatar lafiya ta mali ta faɗa yau laraba cewa wannan matar dai ta yi aiki ne a wani asibiti da ke babban birnin bamako yanzu dai a halin da ake ciki an keɓe wannan asibiti jami'ai sun kara da cewa wannan ma'aikaciyar asibiti ta kula da wani mutum wanda shi ma ya rasu daga kamuwa da cutar ebola ƙasar mali na raba bakin iyaka da ƙasar gini ƙasar da aka samu bulluwar kwayar cuta a shekarar da ta wuce yanzu haka dai misalin mutane dubu biyar ne suka rasa rayukansu mafi yawancinsu a ƙasashen gini liberia da kuma saliyo Madala, ministan harkokin tsaro a Ukraine Stephen Paul Torak ya bayyana cewa ana shirya dakarun ƙasarsa domin turje sabbin hare-hare a gabashin Ukraine daga 'yan awari masu goyon bayan Rasha. Poltarak ya bayyana hakan ne a wata ganawa da da jami'an gwamnati, inda ma ya ce 'yan awaran sun ƙara samun shirin yaƙi kenan. Saboda haka babban aikin da ke gaban shi yanzu shine ya ɗaura ɗamarin yin gama da su ga gadan Tun baya banan da yarjejeniyar tsagaita wuta ta ran biyar ga watan Satumba ne aka kulla tsakanin ɓangarorin guda biyu, amma dai an ci gaba da samun tashe-tashen hankula jifa-jifa a can gabashin na Ukraine. Rundunar kawancen NATO ta faɗa cewa an ga sojoji da manyan motocin yaki a ciki har da tankoki suna shiga gabashin Ukraine a kwanaki biyu da suka gabata. ran talata ne kwamandan nato daga rundunar sojan yakin sama na amurka general philip breedlove ya ce akalla yana rasha guda 250 ko 300 ne yanzu haka suke cikin gabashin ukraine suna taimakawa 'yan tawaye breedlove ya kara da cewa har yanzu akwai bataliyan sojoji guda takwas kirki a bakin iyakar rasha da ukraine kuma rashin na safarar kayan yaƙi waɗanda za a yi amfani da su wajen ƙyasta a shanar makaman ƙari dangi inda aka shiga ko ake shiga da su mata can kirimiya yakin kunce yankin da rasha ta dawo da shi karkashin ikonta a watan maris da ya wuce sai dai rasha a hukumance ta ci gaba da masanta alakata da wasu ayyukan soja a ukraine inda mata ce sojojin rasha da ke taimakawa 'yan awari masu goyon bayan rasha mayakan sa kai ne kuma bata da alaka da su. 'Yan gwagwarmaya a Siriya sun ce har-haren sama da Amurka ke jagoranta kuma aka share makonni bakwai ana kaiwa a Siriya sun kashe akalla mutane 860 mafi yawancinsu kuma mayakan ISIS ne. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Siriya mai cibiya a Birtaniya yau Laraba ta ce ta yiwu adadin waɗanda aka kashe ya zarta kiyasan da aka bayar a hukumance kuma a ciki har da kisan fararen hula guda hamsin. Ƙasar Amurka da haɗin gwiwa wasu ƙasashe sun ƙaddamar da hare sama a kan shingayen ISIS a Siriya a ƙarshen watan Satumba, inda suka faɗaɗa har haren su a kan ƙungiyar zuwa Iraki, inda mayakan suka kama ikon manyan yankuna a arewa da yammacin ƙasar. A ya zuwa yanzu lissafin bayanai daga babbar cibiyar ayyukan sojan Amurka na nuna cewa jiragen saman haɗin gwiwa sun kai hare-hare 350 a Siriya da wasu 450 a Iraki. An yi amfani da wannan dama wajen kaiwa ƙungiyar Nusra hari a cewa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke Birtaniya, inda mayakanta 68 suka rasa rayukansu. To a ƙarshe wata 'yar na'ura mai leƙen kwakwaf da wani kumban turai ya aika na kan hanyar ta zuwa wata 'yar ƙaramar duniya ko 'yar dutse haka a can sararin su mai nisa lamarin da kwararru a kimiyya suke fata zai shiga cikin kundin tarihi ma'aikatar binciken sararin bahana a turai ta bayyana cewa wannan 'yar karamin na'ura dai wani babban kumbo ne aikata kuma za ta ɗauki sau'i bakwai tana tafiya kafin ta isa wannan ɗan karamin duniya mai wasa ke na sararin bahaniya kuma za ta ma bincika batutuwa masu nasaba da rana da watanni da ma wasu duniyoyi da ke wannan duniya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Wata 'yan ƙuna baƙin wake ta tayar da bom a makarantar horar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Kwantagora a jihar Neja. Ya zuwa lokacin da abokin aikinmu ya yi hira da Alhaji Yakubu Sule ma'aikacin makarantar ya faɗa mashi cewa mutane uku ne suka mutu ciki har da wadda ake zaton ta kai harin. Ga dai hirar da Ladan Ibrahim a yawa ya da ma'aikacin. abin da ke faruwa lokacin da muna nan cikin muna a cikin makaranta nan ainihin su da nuka sun dawo hutu kenan ma yanzu hakan ga. muna cikin ofis ana cikin aiki kawai sai ne muka ji wani babban kara ya tashi to kara eh. na zahiri can hanyar auditorium ne kuma kusa da labrari wato ɗakin karatu muka yi to muka suna sai muka yi to ga cikin suna gudu suna cewa an tada bom ne so sai muka kokari mu je mu ga ainihin me yake faruwa sai muka ga cewa lalle bom ne ya tashi tare da wata yarinya a makaranta har ainihin ta wata ta da bom din ta mutu kuma an ce mutum biyu ma sun mutu da irin gawakin suna can mu dai ka saurin gawan ba amma lalle bom ɗin ya tashi daidai wani lokaci ne akwai mutane ne akwai mutane a wurin inda bom din ya tashi kubu akwai mutane akwai mutane a bata kai ainihin wurin wannan auditorium din ba inda ainihin suke exam ba bata kuma kai library ba inda ainihin jama'a suke dan tsakanin hanya ne hakan ga kusa hanyar zuwa hanyar zuwa hostel din su an gane kowa ce ce wadda wadda ta da bom din to student eh, security dai sun zo sun je wurin saboda gaskiya mu ba wanda ya je kusa da ainihin gawanta iya kamun dai a gawan ne ita kadai ce ko ko ta da wani a ita kadai ne dai nan wannan inda inda bomb ya tashi kuma ta faɗi ta mutum ba wanda ba wanda ke kusa da abin ya shahe shi kenan a'a akwai wanda don akwai wani dan almajiri da ake ce ma Hassan wanda yake a gaskiya bomb ya shafe shi ma aka kwashe shi aka ruga da shi can clinic din makaranta saboda mai magani sannan kuma akwai ainihin wata yan makaranta da aka ce abin ya shafe ta ita ma an yi roshin da ita asibitin mutane biyu ke amma da mu kusa da wurin ba a gaskiya ba wani bayan da zamu yi game da haka an taba samun irin wannan a wannan makaranta kubu. a gaskiya ba mu taba experience wannan ba ko ko ko kadan to me ake me ake tuma cewa wannan wannan ta zo ta zo ta yi inda ka ce ana jarabawa to gaskiya ille iya so Allah kaɗai ya san ainihin abin da kake ni da haka tun da gaskiya ba mu da wani experience ba mu taɓa samun fuskantar wannan irin matsala ba amma from all indication an ce ainihin ita wannan matan fuskanta bai nuna ba dai ita yan makaranta ne dai aka kai sai dai daga tunda an je yan sanda sun je wata kila su za su kokarin identify ko ita wane ne eh ga wanta ana iya gane ta kenan saboda akwai sauran huskan eh wata kila don a ke take duk ko na ni kai na ko na hange ta ke take gaskiya ba zan iya cewa ga yadda kusan take ba to akwai wani bayani za ka iya ƙara muna mala yakubu game da wannan to gaskiya bayanin da yake kowa da kowa da gani yana cikin tsoro matukar tsoro don gaskiya makaranta ma gaba ɗaya dai kusan dai duk wanda ka san inda ma'aikacin wannan ne ya ku tattara ma makarantar kana da kowa na suna mutane gari suna roshin kowa na zuwa wurin ya je ainihin ya ga dan uwanshi ko kuma ya san me dan uwanshi ke ciki eh me hukumar makaranta ta yi game da al'amarin to yanzu hukumar makaranta da yake sun an eh, security sun zo duka suna ta zagaye zagaye ainihin da wannan abun ya faru suna can suna ta bincike ne binciken da ake kenan yanzu haka To madalla, an jima da daddare za mu kawo muku cikakken rahoto akan fashewar bom ɗin daga wakilin ma'amina. Kuma muna so ku bayyana mana ra'ayoyinku kan matakan tsaron da kuke gani za su iya kiyaye ɗalibai da makarantu, ganin yadda ake ta kai hare-hare a makarantu a yanzu haka. yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar a maraɗi inda yau shugaban ƙasar Nijar Alhaji Yusuf Muhammadu ya jagoranci bikin buɗe sabuwar kasuwa irin ta zamani mai kunshe da shaguna 1,492 a kwatankwacin sefa miliyan 8 ga mani sha'aibu da cikakken rahoto. Shugaban ƙasa iso Muhammadu kenan gaban kanshi ya jagoranci bikin buɗa sabuwar kasuwa irin ta zamani a Nijar Maraɗi. Mai kunshi da shaguna 1,492 a kwatankwacin miliyar 8 kudaden sefa da bankin duniya da gwamnati ya zuwa majalisar da'ira so gangama domin tanadin ita wannan kasuwa ga jawabin shugaban kasa alhaji isu muhammadu ko ita ce cibiyar kasuwanci kasar dishar gaba daya kenan daidai ne a cikin wannan aiki na bunkasa kasuwanci a fara da maraɗi da gwamnati ya ɗauki matakai aka samu aka taimaka har aka kare wannan aiki na wannan kasuwar zamani ta maraɗi to ina so in yi kira wajen duka 'yan kasuwa na maraɗi da wajen duka mutanen maraɗi wannan kaddarar kuka samu ku yi tanadinta kuma kamar yadda muka kawo gyaran fuska wajen wannan kasuwa haka muna da niyyar sake ma maraɗi fuska gaba daya ta yalla yarda. To wai shin wani tsari aka yi na rarraba waɗannan shaguna ga 'yan kasuwa? Muhammad Lauri Salisu Leje sarkin kasuwa wannan bisan tanadi na shaguna ina ji tun kamun a rushe kasuwan nan mun yi resansuman na harin wannan resansuman da muka yi na harin mun san duk mutumin da ke cin kasuwan nan ina kyauta zaton ga yanzu mutum da nake maka babu wani mutum guda wanda aka ce an ba shagon shi don haka akwai tsari da za a yi na rabon shaguna waɗannan mutane da suka sadaukar da duke suka amince suka tashi insha Allah su ne na fara da cikin diyar jeje da muka yi kuma mun tabbatar da insha Allah wannan abu shine zai wakana daga bisani na ji ta bakin alisani gwanda wani hashaki dan kasuwa yadda suka ji da wannan kasuwa irin ta zamani to alhamdulillah an raya mu dama Allah ya raya mu kuma Allah ya sa Allah ya kawo mu raya mu kuma ya raya mu yani muna godiya muna ma Allah godiya da Allah ya sa wannan abu da aka yi niyya kuma Allah ya bada hali aka ƙara sashi. Allah ya saka mu shugaban kasa da alheri mu kuma Allah ba mu ikon da abubuwan amon da aka dono Allah ba mu ikon cika su Allah ya dukkan shari Allah ba mu lafiya da zama lafiya rage hankali ga yan kasuwa hmm. to abin ji hankali shine abin da aka yi mana insha Allah ba mai kariya ne. muna sa an so ma ne ba ba kare ba ko da ma kamar yan kasuwa dai mun san suna jira suna mace wani inda yake na cikin wata irin wadda ba ta ta karya ba to yanzu Allah ya sa an kare wanda ma bai samu ba insha Allah zai samu fata da muke Allah ba da ikon ta yadda abin kuma Allah ya bada abin da za a sa cikin shaguna. Abin tuni shine da shugaban kasa Isu ya kawo wannan rangadi na bikin buɗe babbar kasuwa ta Maradi a cikin tsatsarin matakan tsaro. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar. a gaida mani sha'aibu. To harshen Hausa na ɗaya daga cikin harsuna da suka karɓi a faɗin duniya. Yau an shiga yini na uku kenan da fara taron kasashen duniya na mako guda a jami'ar Bayero ta Kano game da ƙa'idojin rubutu da amfani da harshen Hausa wanda ake gudanarwa yanzu haka. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani. Baya ga haka taron na nazari akan kan karɓuwa da harshen Hausa ke samuwa tsakanin al'ummomin duniya da ƙalubalensa da ma barazanar da al'adar Hausawa ke fuskanta a wannan zamani. Dr. Aliyu Ma'azu shine shugaban sashen nazarin harsunan Najeriya a Jami'ar Bayero. Mun fahimci cewa tsawon lokaci akwai matsalar ka'idojin amfani da ka'idojin rubutu. Za ka ga cewa a yanayin rubutun Hausa, ka'idojin rubutun da muke bi a jami'ar Bayero kan bambanta da jami'ar Sokoto. Sokoto da yadda take yadda take nata kan bambanta da jami'ar Ahmadu Bello. Jami'ar Ahmadu Bello kan bambanta da jami'ar Maiduguri. wannan ba mai maka zancen kasashen waje ba musamman jami'o'in asiya da na turai da na amurka to wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka ce mu kira wannan muhimmin taro na duniya domin mu tattauna mu cimma matsayi kwaya ɗaya muka ba shi suna nazarin hausa a karni na 21 magana ta wuce ka'idojin rubutu mun fahimci cewa harshen nan ya cika ya tumbatsa ya zama yana nema ya shiga ya zama harshe a duniya ko ina farfesa abdulkadir dan gambo ya gabatar da makala a akan kurakuran rubutun hausa in ka ce ko da yake ka rubuta ta kalma uku daidai ne ko daban da daban yake daban amma kamar kalma ko yaushe kalma ɗaya ce kamar misali amma in ka ce ko da yaushe to sai ka raba ko daban da daban yaushe daban kamar misali kalmar shi ne ko ita ce ba a haɗe su shi daban ne daban ita daban ce daban in ka haɗe ka ce ya zama itace to akwai dai abubuwa waɗanda yake wato za a iya tsara wato dokokin yadda za a yi amfani ko za a rubuta kalmomin suna da yawa Shi kuwa Farfesa Aliyu Binza na Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto ya yi bayani ne game da abubuwan da ake sa ran cimmawa a ƙarshen taron. Muna son mu cin manufar a ilmantar da ilimin zamani cikin harshenmu na AI ta yadda za a fahimce shi, a gane shi, a amfana da shi ba a kama karatun zuƙo gaba ɗaya babu amfani a cikinsa ba. A nuna wa duniya irin tsawon da Hausa yake da shi. A jinjina nauyin Hausa, wai ajiya ina nauyin ta kai. Hausa a Najeriya kawai Afirka. tana da shehin nan malamai kusa ga hamsin wanda ke duk afirka babu harshe mai 50 professor babu shi harshe ɗaya kuma wanda ke Najeriya kawai ba waje ba. Dr. Alisho Yauciya wanda ya halarci taron daga kasar Italiya ya gabatar da makala akan tasirin zuwan Turawa akan al'adar Hausa. It was a beautiful occasion. Indeed, morning I presented my own paper. Ya ce taron ya burge ni matuka kuma ya yi armashi sosai. Baya ga ɗalibai da shehunan malamai daga jami'o'i da sauran manyan makarantun ilimi mai zurfi a faɗin Najeriya, baƙi daga ƙasashen Jamus da Italiya da Poland da kuma China ne ke halartar taron. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. तेरा पर yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garo. Jama'a alaikum barkanmu da wannan laraba. A wancan makon kun ji na fara hira da dr mk hassan dan asalin arewacin najeriya kuma ƙwararre a harkar sadarwa da ma na'urori masu basira wannan mako mun ci gaba da hirar shi dokta wai waɗanne irin matsaloli ake fama da su ne a wajen bunƙasa kimiyya da fasaha a makarantu musamman a yammacin afirka matsalan dai shine abin da mu muka gani na yi karatu a najeriya kuma na yi ƙoƙari a can najeriya lokacin da nake karatu na ɗan koyar kaɗan Ah, na zo nan na yi karatu na koyar a jami'a to yadda ake tsara ilmin karatu ne me ya kamata ma mu koyar ne wato tun ana aka samu akasi tun daga nan ne to kaga misali yanzu in ka ɗauko kundin tsarin karatun jami'o'in najeriya da ake magana ya kamata a sake daidaita shi domin muke koyan abin da ake ciki yanzu. Menene matsalar na yanzu? A'a to yanzu misali ana maganan injiniyarin ka zo ana koyar da ma yara kundin tsari na misali kwamfuta mai kwakwalwa wannan. Kwamfuta hmm. wannan da ake magana lokacin da nake jami'a a Bauchi to wata kwamfuta ake koyar mana wata tsohuwa 1979 hmm. ta fito. wai ita ake koya mana yadda take aiki. A wace shekara kenan? Ina maka maganan eh, shekaran 2001 eh, hakan nan. Irin wannan kwamfutar ake koyarwa. Bayan wannan kwamfutar kuma ina maka maganan cewa an kero iri-iri-iri an kawo micro ilmin ƙanana ma masu sauri ma. So saboda haka daga nan curriculum ɗin kawai akwai matsala. Don yanzu zan baka labari mu lokacin an cewa mu muka fi iya wannan kwamfutar. eh lokacin da muke makaranta sai kawai kwatsam wani yaro ya zo daga ya yi karatu a amerika sakandiri ya kuma yana son eh, labarin kwamfuta akan na yana abin da yake sha'awa ne sai baban sai aiki a nan embassy na ji ko baban asalinsa dan nasarawa ne sunan yaron da ban manta shi jamilu galadima Eh, ya yi karatu ɗan sakandare ya yi da kuma dai ilmin abin da yake bukata na son kwamfuta daga nan kuma baban ya yi aiki a koriya to dan wannan abin da ya gani idan sa ya bude da ya zo aka ce wai to ina za a kai shi makaranta da tafi zafi ake koyarwa aka ce a kai shi jami'ar bauchi da ya zo sai aka ce to ajiya nemo ɗalibai masu ƙwazo a haɗa shi da su sai aka nemo mu shi yana ɗan aji ɗaya mu muna yan aji uku sai ya tambaye mu ya labarin kwamfuta karatun kwamfuta a ƙasa a jami'ar nan sai muka ce masa ai mu ma muna jin labari ne sai mun kai aji biyar za a fara mana wannan wannan eh, sai muka bashi labarin kwamfuta ya ce kai kabir wannan kwamfutan fa an ma ajiye ta fa a museum fa ita ne ba kuma koye ta ma aji gidajen aji kayan tarihi a can aka jingine ta eh ba a ma labarin ta kai kuma kana aji uku kuma ma ba ma wai sai ka ji aji biyar za koyar maka da ita. Ka ce an baro ku a baya ta kace. An baro mu a baya, kaga to kuma akan wannan tubalin irin wannan abin ake koyarwa. Shi ne na ce masa to me ake ciki? Ya ce mun akwai wasu irin ƙananan kwamfuta. Ya buɗe wani littafi. Wannan fa littafin wanda ya gama sakandire ne ba. Ya fito da wani zane na wata irin 'yar kwamfuta. na ce masa menene wannan ya ce min ai yanzu can a ture irin wannan kananan kuma ba su da mawuyan koyarwa wannan tsohuwar kwamfutan da za a koya maka a aji biyar ya ce mun to me za ka yi da ita wani kawo wani me za ka saka ta maka ga wannan ƙananan su ne a cikin ba shi da wani e kafin ta maka lissafi ta maka to irin wannan ɗin ne ake sakawa wanda yake ba mu labarin e na ci gaba ya ce mun su ne ake sassakawa abubuwa da yawa da muke gani su robot su menene kuma abun sauki ne da shi amma mu har yanzu muna nan akan wani tsohon yanayin tsarin karatu wanda duniya ta tafi ta bar mu to jama'a lokacin da ya ƙara ƙare mana amma wani mako insha Allah zan dawo da shi Dr. MK Hassan ku ji hirar hiranmu inda hirar mu hiranmu na ƙarshe. A nan ne ma zan tambaye shi in ji wai wace irin shawara zai baiwa matasa musamman a yammacin Afirka. Idan su taso su bunƙasa rayuwar su su sami ilimi sannan kuma su cimma wani abu na rayuwa. Yanzu a madadin shi Dr. MK Hassan da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na murya Amurka. Ni Bello Habib Giladinci nake cewa assalamu alaikum mu kasance cikin ƙoshin lafiya. An gaishe ka Bello Habib Galadanci. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. sakonmu na farko a yau ta fito ne daga naziru abubakar sabo gusau kake cewa a gaskiya aniyar shugaba goodluck jonathan na takara a zaben 2015 ya nuna bai damu da halin da 'yan arewa suke ciki ba na tashin bamabamai da hare-haren 'yan boko haram shi ma amadu abacha macina daga jihar yobe cewa yi a gaskiya shugaba goodluck jonathan tare da mukarrabansa da jam'iyyarsa ta pdp ba su damu da irin tashin hankalin da ke faruwa a arewacin najeriya ba harkar siyasa su kawai suka sa a gaba saboda awa 24 kacal da hallaka ɗalibai 'yan makarantar sakandare kimanin hamsin a garin potoskum da ke jihar yobe amma ko ta'aziyya ba a tura an yi wa iyayen ɗaliban ba sai suka fara bushashar su da shi da 'yan kanzaginsa a abuja inda ya ayyana aniyarsa na sake tsayawa takarar shugabanci babu shakka idan 'yan arewacin najeriya suka sake yin sake to suna ji suna gani mulki zai gagare su don haka ƙalubalenku 'yan arewa sako daga mai nasara nasara huntuwa shi kuwa aliyu usman taka lafiya cewa yi masu tallar jonathan ga ga jama'ar arewacin najeriya muna nan muna jiran ku mu ji hajjar da za ku tallata wa jama'ar arewa da goodluck ya dora muku domin ku tallatar inda yake so a sake zabensa domin shugabancin najeriya a zaben 2015 daga ƙarshe sai wacce ta fito daga ilyasu muhammadu tungan bako inda ka ce ya kamata gwamnatin najeriya ta agaza al'ummar jihohin da rikicin boko haram ya ritsa da su suke gudun hijira a cikin gida da wajen najeriya da abinci da kuma magunguna wanda akasarinsu mata ne da ƙananan yara To madalla kafin mu kai ga rufe shirin namu bari mu koma ga Bello Habib Galadanci ya ba mu takaitattun labarai. To Maryam, kasashen Amurka da China sun bayyana sababbin matakai da suke harmar suke shirin harmar ɗauka kenan domin rage adadin gurɓatacce iska mai lalata sararin samaniya da suke fitarwa batu mafi mahimmanci da shugabannin kasashen guda biyu suka fi mayar da hankulansu a kai. sanarwar wannan yarjejeniya daga kasashen guda biyu da suka fi kowane kasashe a duniya fitar da gurɓatacce iska laraba ka iya zama wani tubali mai mahimmanci wajen dasa tuwasan yaki da sauyin yanayi su kuma jami'ai a kasar mali sun ce wata mace mai kula da marasa lafiya wadda ta kamu da cutar ebola ta rasa ranta rasuwar wannan mata jiya talata shine karo na biyu da aka samu rasa rai da ke da nasaba da ebola a kasar mali karo na farko kuwa wata yarinya ce mai shekaru biyu da haihuwa wadda ta rasu a watan da ya wuce Ministan harkokin tsaro a Ukraine Stephen Poltorak ya bayyana cewa ana shirya dakarun ƙasarsa domin turje sabbin hare-hare a gabashin Ukraine daga 'yan aware masu goyon bayan Rasha. Masu sauraron mu anan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da labaran wasanni daga Ghana. Yanzu a madadin Bello Habib Galadanci da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Doris Dodson da ta haɗa shirin da ba da umarni. da injiniyanmu na yau, Mr. Remkus, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.